Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shiri ne da ke kawo amsoshin tambayoyin da wasu daga cikin masu mu suka aiko mana. Yake kuma zuwa muku duk mako a wannan tasha tare da abokinku Michael Kudison. A cikin shirin namu na yau, za mu ji bayani akan wasu kasashen duniya da rana ba ta faduwa. Sai ku kasance tare da mu. Za mu fara da wannan tambayar da muka samu daga Comrade Kakame Yadi Alhaji Bukar Gursumar da Masak ya ce shin dokar Najeriya ta baiwa wanda ake tsare da shi a gidan yari damar yin zaɓe? Ku tambaya mana ko akwai tsarin da ake da shi na ganin waɗanda suke gidajen yari su ma sun yi zaɓe tunda su ma 'yan ƙasa ne. To akan wannan tambaya Muhammad Sani Abubakar wakilinmu na Abuja kenan ya tattauna da barista mai nasara Umar Kogo Faskari. shi yancin dan adam wanda aka yi tanadi a tsarin mulkin mu sashe na 33 zuwa 44 na tsarin mulkin Najeriya da kuma duk dokokin zabe da yancin dan adam wato ɗaya daga cikin shi shine yanci ne na kowa da kowa duk da yake dai sashe na 44 da 45 da na tsarin mulkin najeriya ya kawo tarnaki cewa ana iya dakile maka wannan yancin to akwai wasu abubuwa waɗanda koda waɗanda suke a gidan kaso ana so a rika mutunta su suma dan mutum yana a gidan kaso bai zama dalili da za a hana mishi yancin dan adam ba akwai yanci ne yi warwala a cikin ke shaidara gidan kaso akwai yanci na a bashi abinci mai lafiya akwai yanci na a kawo likita ya rika duba su a tabbatar da lafiyar su akwai yanci na a samu musu abubuwan motsa jini a nemo samu musu hanyoyin ilimi a nemo musu yanci na su yi addinin su duka a cikin gidan kaso saboda haka har da zabe wannan da kuma kidaya dan kasa suna da haƙƙi da a ba su wannan dama idan lokaci ya zo a su yi wannan abubuwa su soke wannan nauyin su na matsayin su na yan kasa saboda haka ba laifi bane idan lokacin zabe ya zo aka kai akwati a gidan kaso domin su ma su je wannan damar tasu su je wannan ƙura'ar su yana da kyau Najeriya ta tsaya ta yi bullo da irin waɗannan ci gaba domin ƙasashen duniya su rika kwaikwayo da mu a matsayin ƙasa wadda ake kare 'yancin ɗan adam ko da ma waɗanda suke suna da laifi saboda in muka ɗauki hurumi na sashe na goma sha hudu da sha biyar da sha shida da sha bakwai da sha takwas da sha tara da ashirin da ɗaya da ashirin da uku da ashirin da hudu na tsarin mulkin najeriya ya yi haramci daga nuna wani bambanci saboda kana gidanka su ko kana tana talaka ko saboda wani abu yanci wannan daidai ne na aba kowa yancin shi duk har lokacin da suka samu yanci suka dawo to tambayar shi ta biyu kuma ya ce ce ku tambaya mana ko akwai tsarin da ake da shi na ganin wanda suke a gidan yari su ma sun samu daman yin zaɓe tunda su ma 'yan ƙasa ne to gaskiyar magana a yanzu dai a ƙarƙashin shirye-shiryen zaɓe da ake yi ni a iyaka sani na ban san da akwai wani tsari wanda aka yi domin waɗanda suke a gidan kaso ba a ƙungiyoyin yancin bil'adama su ne ya kamata su fito don da yawa abin da ke faruwa a ƙasar ne, sai abin da yake an fito an ɗan yi cece ku ce akan shi sannan za ka ga ana ɓare-ɓare ana shirye-shiryen yin ɗaukan mataki da ya kamata a yi wannan abun nan ɗin akwai da yawa ƙasashen da suke ba ma ƙasashe da suka fi najeriya ba kamar in ka ɗauki shugabanci kasar zimbabwe robert mugabe har digirin digirgir da dama ya yi a cikin gidan kaso eh, nelson mandela ma ya yi zaman gidan kaso akwai shugabanni da dama na duniya waɗanda sun yi zaman gidan kaso akwai shugabanni da dama da dama da yake sun zama gidan kaso kuma daga baya sun fito sun zama zakarin mutane waɗanda har sun shugabanci kasar su to ina kira mai karfi ga hukumar zaɓe su yi ƙoƙari su yi wannan shiri din a zaɓe na gaba a sanya akwatunan zaɓe a yi zaɓe a gidajen kaso inda yake tunda su ma nan yan Najeriya ne kuma bayan nan akwai gyare-gyare da ya kamata a yi kamar a dokar zaɓe idan ya kasance an taɓa eh, yanke maka hukunci wato wanda aka yi convicting a saboda wani abu na rashin gaskiya ko na rashin mutunci ko cin amana ƙasa to zai zama haramun ne ka iya tsayawa takara to ya kamata nan ma 'yan majalisa su duba wato barista in na fahimce ka majalisa ta yi dokokin da ana sa in mutum ya fito gidan yari ya gyaru kenan a ba shi dama yadda ake ba dukkan sauran 'yan kasa ya kamata 'yan majalisa su duba wannan idan an yanke maka hukunci har ka je an yanke maka kayi shekarun nan kayi abun nan to ya kamata in ka dawo a ce subul kuma kake ana iya baka dama kai takara bai kamata a ce saboda kayi laifi kuma an yanke ma hukunci kayi zaman shekarun da aka yi an yanke maka laifi ba tare da kuma gwamnati ta yi maka yafiya ba tunda wasu halai yafewa ake musu komin girman laifin to ya kamata waɗanda suka tsaya suka yi biyayya ga ƙasa suka yi wannan abun wannan to ya kamata in sun gama a ce to an wanke su an wanke allansu sun dawo sababbi saboda haka mu duba mu gani ko gyaran halayensu sun gyara halaye kuma su ci gaba da tsayawa kamar yadda ake yi a wasu kasashe wato 'yancin nan dai da ake magana ba ta la'akari da kaskancin mutum ko girman shi ta ta kunshi kowa da kowa tunda a dokokin ƙasar mu ta Najeriya gawa ma tana da yanci tunda idan yanzu misali ka kashe mutum to za a nemo mushi yanci ƙasa ita take da yancin da za ta nemo mushi haƙƙi ita wannan gawa din a ce me yasa aka yi kisan kai in an kashe mutum ne aka babu hujja ta ta shari'a to shi ma wanda ya kashe din za a kashe shi ko kuma idan an kashe mutum da ganganci ne wanda ya kashe za a yi mai ɗaurin rai da rai kaga gawa kenan ana bi mata yancin kuma bayan nan akwai abin da ke tasowa idan misali ma gawa ce aka wulakanta ta ko aka kona ko aka jefa ta akwai kwata ko aka muzanta gawa to hukumomi suna ɗaukan mataki su neman ma ita wannan gawa su hukunta wanda duk ya nemi wulakanta ita wannan gawa din to saboda haka tun da gawa ma na da yanci me rai shi ma duk da yake yana cikin gidan kaso a tabbata ana kare shi ma na shi yancin ah, ah. madalla sai kuma tambayar da ke cewa a mun karin bayani akan abubuwan da ke kawo ambaliyar ruwa a bana an samu ambaliyar ruwa sosai a sassa daban-daban shin ko hakan na da alaka da sauyin yanayi da masana ke faɗa a game da wannan tambayar ga ganawa tsakanin wakilin mana kaduna aminu sani sado da malam abdullahi abba bukur mai sharhi kan yanayi kuma malami a jami'ar kaduna a takaice dai ita ambaliyar ruwa abu ce wadda mukan kira ta a turanci da suna flooding sannan shi flooding dinnan kuma yana faruwa sakamakon abubuwa daban-daban wanda yana nufin kamar mu'amala da mutum kan yi a cikin abubuwan gudanar da rayuwar shi ta fannoni daban-daban abin da ya shafi noma abin da ya shafi gine-gine kusa da hanyar ruwa ko kuma yana da alaka da abin da ake kira da wani datti da mutane ke zubarwa mafi alaka kuma a cikin hanyar magudanar ruwa wanda gwamnati ta tanadar ko kuma mutanen gari ko anguwa suka tanada domin samun hanyar da ruwan sama da kuma sauran ruwa wanda ya fi karfin tsayawa a cikin magudanar shi wanda ba zai dai ba da matsala a cikin rayuwa ba za a yi mashi hanyar da zai wuce ya je inda zai haɗu da babban ruwa wanda muke ce ma riba al'amari ne wanda allah kan saukar so zai yiwu kaga kamar yanayi ya canza shine muke ce ma climate change shine canjin yanayi yana faruwa idan lokacin zafi ya yi su ruwa da ke akwai a cikin teku wasu ruwan ma zaka tarar da akwai ice block akwai kankara ciki idan yanayin ya canza zaka samu rana ta daki ruwan ya yi zafi so idan akwai kankara ciki za ta yi melting idan ta melting za ta bayan ta narke za ta kara ma ruwan yawa in muka ɗauko kuma ɗayan part ɗin shine gudunmuwar da mutum ke badawa a wurin guda a wurin a wurin ambaliyar ruwan shi kan shi na farko idan muka ɗauki ta harkar noma za ka tarar da cewa idan lokacin rani ya kauce idan lokacin ruwan sama ya kauce mukan shiga lokacin rani to a lokacin ranar nan mutane na amfani da eh, wani system na agriculture wata hanya ta noma wadda ake ce mai irrigation mutane sukan je kusa da teku suna noma yana rage ƙasar Uh, inganci. Na fahimce ka wato noman rani na ɗaya daga cikin abubuwan da ke janyo ambaliyar ruwa. Sosai kuwa noman rani na daga cikin hanya abin da ke kawo ambaliyar ruwa. na ɗaya kenan sannan na biyu kuma zubar da tarkace ko shara ko ina ne a cikin hanyoyin gudanar ruwa that drainage system kenan wanda gwamnati kan tanada da kuma communities saboda idan aka yi ruwan sama ruwa ya zo yana neman ya nemi mejoci wannan riba kaga yana tahowa daga magudana daban-daban daban-daban to idan mutane sun yi blocking wannan sun tara wannan magudanan da datti da sauran abubuwan da mutane ke aiwatarwa kaga yakan hana a samu ruwa ya tafi inda yake so ya ji to kaga karshe zai zai yi ambaliya cikin gidajen mutane da kuma sauran dukiyoyin al'umma to sai kuma mai tambaya yana cewa shin ko wannan ambaliyar ruwa da aka samu a wannan shekara yana da alaka da a dumama yanayi canjin yanayi ne idan ya faru na baka babban misali cewa a manyan rafuka da muke da su na duniya kamar lakcad ɗaya daga cikin manyan rafuka kenan so idan idan bolin ɗin ruwan ya ƙaru yawan ruwan ya ƙaru so kaga an samu temperature changes so zai sa ƙanƙarar da ke cikin tekun ko kuma shi kan shi ruwan bolin ɗin shi ya ƙaru ka gane ko kuma rainy season lokacin ruwan damana ya ƙara ma shi ruwan tekun yawa saboda ruwa ya Allah ya ƙara saukar da ruwa ruwa ya ƙara yawa to ya wuce abin da zai iya ɗauka to in ya wuce abin da zai iya ɗauka kaga so yakan iya tafiya ya samu wani dan uwan shi babban ruwa din a hanyar da zai je ya samu dan uwan shi to kila akwai garuruwa akwai kan hanya wanda su ake shawarta da masu kauce ma gine-gine kusa da hanyar ruwa dole za su samu wannan barazana ta ambaliyar ruwa menene mafita ko kuma shawarwari da zaka iya bayarwa dangane da yadda mutane za su kauce wa faruwa irin wannan ambaliyar ruwa to a ƙarshe a takaice dai shawarar zan iya bayarwa shine na farko dai mutane su kula ba an ce an ba amma kamar da bangaren noman rani mutane su su dan rage ko kuma su dan ja baya su samu distance tsakaninsu da manyan rafukan nan ko kuma rafin da ke kusa da su wanda suke noma din na biyu kuma shine mutane su rage su dinga bin doka da gwamnati ta tanadar ta inda ya kamata a je a kai datti idan ya cika da kuma mutane su ƙara yin aikina na anguwa misali haɗaka ta anguwa a rika tabbatar da cewa hanyoyin magudanar ruwa ana tsabtace su ana cire duk wani dattin da zai iya ja a samu wannan ambaliyar ruwa ya kasance cewa duka su hanyoyin magudanar ruwan nan an tsabtace su an gyara su yadda idan an samu ruwa yana da cikakkiyar hanyar da zai je inda ya kamata to wannan abu dai ne na wayar da kan al'umma idan kun bari kuna toshe hanyar magudanar ruwa gafa abin da zai iya faruwa da ku to wannan ina ga idan an yi haka za a samu sauki abu da ake Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Aiko da tambaya ta adireshin mu na imel a arafai hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun jika. To sai wannan tambayar da za mu karkare da ita. Ta fito ne daga baban gida garin Umar Sabuwa jihar Maradi Angon Faiza tare da Badamasi dan dumin mai shayi da magaram duk a jamhuriyar Nijar. suka ce don allah a yi mana ƙarin bayani akan ƙasashen da rana ba ta faɗuwa a duniya shin waɗannan ƙasashe a ina suke kuma yaya suke yi a lokacin azumi gabanin shan ruwa da kuma lokacin sahur to wakilinmu na bauchi a najeriya ibrahim malam goje ya miƙa wa ƙwararre, dr adamu muhammad hamid malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke garin bauchi wannan tambayar kasashen da ba rana ba ta faduwa a duniya sun kasu kashi biyu ne amma duka wannan ya dogara da kun san kamar misali yadda duniyan take zagaye rana wanda in tana zagaye tana zagaye rana din nan akwai inda takan dan jirkita kaɗan sai ranan ya dinga fitowa ta gefen inda ake kira tropic of cancer kamar wata shida na farkon shekara kenan to wannan duniyan ta jirkita ta kaman arewa inda arewa inda arewacin kolin arewacin duniya yake ya fi kusa da yadda rana take fitowa take fitowa to sai ka ga wannan wurin tunda suna tsololuwan duniya ta sama wanda ake kira north pole to shine wa'annan wurin da yake duk juyawa da za su yi ba za su gushe a ta inda rana yake ba ta da rana take ba don da dama abin da yake kawo dare da rana shine in duniya tana ana kiransa rotation tana jujjuyawa tana kuma motsawa tana kewaye rana to jujjuya da ta yi in ta juyo a su ba to mm, inda kuke a kan duniyan ya fara fiskanto inda rana take kenan haka duniyan ta yi ta tafiya rana har ya zo tsakiya har rana ta faɗi to duniyan ne take rotation tana murzuwa a fiskan rana to inda suke ta sama north pole wato inda idan ya zo ya karkata shine ya fi kusa da rana a shekara yakan yi haka wajen na wata shida wani lokaci haka sannan kuma su south pole ta kasanta ana kiransu south pole wato pole na, na kudu kenan su kuma sai su karkata away wato gefe ya, ya bauɗe daga inda rana take to kaga su south pole in ya bauɗe daga inda fiskan da rana take shine su da su yi wannan wata shida a duhu shi kuma north pole ya karkato inda rana take za su yi wata shida a haske ba wai duka koyaushe sai an wata shidan ba kasashen da suke north pole din in ka rana ta je tropic of cancer su ne suke yin wannan watanni a cikin rana wadannan kasashe ne su me yin kasashe eh to dama ina zuwa kansu kenan hmm. to kasashen da suke south pole kuma idan rana ta zo ta tropic of capricorn kamar shiyan capricorn kenan ka ake kiransa a kimanci to, su kuma sun su ne suka fuskanto ta inda rana take kasashen da suke wannan north pole din akwai wajen su greenlands akwai kuma su mm, part, in norway sashen norway akwai sashen rashama wanda suna ta wannan wurin wajen su eskimos ɗin duk suna ta wannan wurin ne to da yake mai tambayan ya alakantar da maganan da azumi to kaga yana magana ne watakila ta mahangan musulunci yawa shine bangare na biyu na tambayar ma kenan da yake cewa ya suke yi lokacin shan ruwa eh, ko kuma lokacin sahur yawa to to su kuma kasashen da da za a iya cewa suna kasa um, kaman wurin southern hemisphere wato kudancin inda keɓin duniya da yake kudanci inda har wurin pole in south din to ba kasashe a wurin amma akwai continent da ake kiransa antarctic wato nahiya eh nahiya wanda ake kiranta antarctica to ko da yake a siyasan duniya akwai kasashen da suke claiming wasu wurare a wannan antarctica mutane ba sa ba sa wurin kasashen da suke claim yawanci akwai new zealand akwai australia akwai argentina su a siyasan duniya suna da wurare a wannan wannan nahiyan amma nahiyan ba mutane ba su zama a wurinta to kaji to kuma kamar misali maganan azumi na farko dai wannan yanayin guda biyu allah tabaraka wa ta'ala ya ya sifanta su a cikin qur'ani inda ya ce rabbul mashriqaini wa rabbul magribaini ya ce a cikin suratul rahman ya ce ubangijin mafitan rana biyu wato mafitan rana idan lokacin bazara da lokacin kaka kaga kaga shi wannan wata shida da wata shida rana takan fito a wani wuri ne da aka ga in kana lura da gabar ɗin sannan kuma maganan azumi sukan yi fatawa da inda suka fi kusa da su wanda rana tana fitowa tana faduwa to misali su greenlands in da su da su mm, sassan norway din to inda suka fi kusa da wannan wurin wanda su suna da ɗabi'an da yadda rana tana fitowa tana faduwa sai su yi amfani da lokacin da wa'annan suke buɗe baki da suke shan ruwa to ko da yake ranar tana sama to kai kana amfani da fatawan wa'anda suke kusa da kai Eh. dokta muna godiya matuƙa da amsa waɗannan tambayoyi domin gode allah ya sa mun dace fatan an gamsu da amsoshin tambayoyin da muka kawo muku nan kuma shirin ya zo ƙarshe sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. Yanzu a madadin ilahirin ma'aikatan wannan tasha ta Radio France International musamman injiniya Hassan Alhassan Suleja abokinku Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.